yayin da hukumomin kasashen duniya ke ci gaba da lalubo hanyoyin magance matsalar 'yanci rani daga kasashen afirka zuwa nahiyar turai wani abu da 'yanci ranin ke fuskanta shine cin zarafi musamman ta fuskar lalata wanda ke shafar maza da mata dubban mutane ne ke shirya wannan tafiya a kowace shekara duk da hadarin da ke cikinta ko da yake a wasu lokutan roman baka ake wa waɗanda ke tsintar kansu cikin tafiyar A yayin ziyarar aiki da ya kai Morocco a nan baya, Buhari Muhammad bage ya yi mana duba kan wannan matsala ga kuma rahotonsa. Duka kawai ya isa a kashe ka mutu, banda neman mutum da ake yi a kowane lokaci. A da kenan, wadda na sake sunanta, wadda kuma aka tirsasa mata kwanciya da ɗaruruwan maza domin samun zarafin biyan uwar ɗakinta kuɗaɗen da ta jigilarsu. daga Najeriya zuwa Morocco. Normally I no wan live Nigeria before but na wetin dem tell me na make me comot from Nigeria. Da farko dai ni bana son barin Najeriya saboda a Najeriya nake aikin gyaran gashi. Wani ne ya fara nuna min hanya ta zuwa nan. Da farko abin da mutumin ya gaya min shine turai kawai zan tafi. ya ce min yar uwarsa tana turai tana gyaran gashi kuma a inda take tana maganar cewa suna son yadda 'yan najeriya suke gyaran kai don sun iya sosai ina jin haka na bar abin da nake yi na bi su mun buruwa mun burana mun shiga sahara kuma mun kusa wata guda a cikin ta kafin daga baya mu isa oran cikin algeria a nan ma mun kwashe makonni biyu zuwa uku sai muka tafi magniya iyakar algeria ce da maroko na zauna a magniya kimanin wata biyu like me i stay Shekara shida kenan da Ada ta bar mahaifarta jihar Delta zuwa Rabat da manufar wucewa Turai bisa yaudarar cewa za ta yi sana'ar gyaran gashi wadda take yi a Najeriya. Ada ta bar gida tana 'ya shekara 26. da na mutu tuntuna ai a wannan saharar da muka shiga muna da yawa mun kai mu ashirin maza da mata a kwance a bututun motar ba a zaune kuke ba kenan Mm-hmm. a kwance muke kafada da kafada wasu mutane da ke cikin saharar sun tsayar da mu suka tambayi direban su waye a cikin motar sai direban ya ce wai tinkiyoyi ne a ciki a raina na ce oh wayau ni ce tinkiya da yake motar lalaba take da tamfal sai suka ce a cire tamfal din su gani kamar shi buzin da ya dauko mu yana da asiri a jikin zobansa ai yana murza zoben sai ya bude ga mu dai a ciki amma fa su tunkiyoyi suke gani bayan mun isa magniya da yamma aka ce mu fito za mu yi rawa dama duk matan da suka je wurin haka ake yi musu su fito su yi rawa sannan shugaban wurin ya zaɓi tasa sai sauran yan mazan ma su ɗauki nasu matan mun kai mu goma sha biyar babu wadda ta je wani wuri da ake kira makaranta kuma mun kai wata biyu a wurin menene makarantar me ake yi a can wani ne kawai zai ɗauke ki ya shigar da ke fal ya kwanta da ke lokacin da ya ga dama kuma ba sa amfani da kwaroron roba ko ciki kika yi babu ruwan kowa ke ta shafa dirin yarinya suke gani su ɗauke ta baki san wannan ba kenan lokacin da ke kika baro najeriya ba su gaya min ba za su yi amfani da karfi ne a kanki kuma su yi mai ɗan banzan duka amma kuya akai ba ku je ba ai mu 'yan matan oga ne ya faɗa ya ce 'yan matansa na zuwa to kowa ya san da zuwan mu a wajen baki isa ki sa karamin wando ba ko riga amma mu duk mun yi sau biyu kawai ake cin abinci a wurin da karfe sha biyun rana sai kuma ɗayan dare tamkar wasu bayi haka ake rayuwa a wurin ga aikatau da ake yi zaka ga mace ta tara gabbai kamar namijin da ke tirenin wasu mazan da muke gani a makarantar ba su da lafiya a gabanmu wasu sun mutu ana cewa hiv ce amma tun da ba asibiti suka je ba babu mai tabbatarwa kuma a haka suke ci gaba da neman wasu mu ki irin tafiyar nan a mace ai zaki ga kaskanci tafiya irin wannan na cike da kalubale iri-iri kama daga na nisa zuwa ta shiga burtu domin yi wa jami'an shige da fice ba saja kuma kamar dubban 'yanci rani adama ta ɗanɗana irin wannan kuɗa. da yi da beat da bit na a lot of people don die for this some duka kawai ya isa a kashe ka mutu banda neman mutum da ake yi a kowane lokaci a ƙarshe dai mun isa maroko wani yanki da ake kira uzda aka ajiye mu a wani gida amma a ƙarshe mun isa casablanca ta yaya kuka haɗu da wanda ya kwaɗaita miki wannan tafiyar ɗauka ta aka yi aka kai ni wani wuri da zan zauna amma zan rika biya ashe a shawo zan zama ni ba wanda ya gaya min aka nuna wata mata da zan dinka biyan ta euro dubu uku wanda ya yi ah, daidai da dirham dubu talatin babu hanyar samun waɗannan kuɗaɗe in ba ta karuwanci ba ni ban yarda ba sai ta ce mini tun da haka ne to dole na biya kuɗaɗen da aka biya zuwa uzda euro dubu hudu matar yar ina ce najeriya ce yar delta to yaya kika yi kenan ya na iya haka na rinka yin karuwancin in na dan lokaci ne dirham 200 in kuma na kwana ne dirham 300 to kin san adadin mazan kenan da kuka yi mu'amala takamaimai ta yaya zan iya kirga adadin su kullum mutane na zuwa masu aure da marasa aure akalla fa na kwana da maza sun kai 500 a rayuwa no fi the can down one yes ma just put as 500 sai dai muna tsaka da tattaunawa da ada sai wani dan uwanta dan kudancin najeriya ya shigo ya kuma zare mata ido abin da ya kawo ƙarshen tattaunawar mu kenan to amma dai daga ganin ada tana cikin wahala kuma cike take da nadamar barin gida da kuma za ta samu tayin komawa ƙasarta to lallai za ta yi maraba da shi ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv nishaɗi sai mai da tv kakara gasa online tv mai biredi tv gidan tv mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa